أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم ومجد على عبدك ونبيك محمد الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد جماعة ما سورة رمو ما سكلم سورة رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a bayan haka kamar yadda aka gani a sanarwa cewa wannan takaitaccen bidiyo ne da za a yi dangane da gayyata na buɗe masallacinmu na mu'assasatul anwar afirka da kuma neman gudumawan karisa wannan masallaci to yau sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda kuke gani wannan masallaci uh, wanda za mu nuna shi insha Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne daga cikin masallatai wanda ƙarƙashin wannan tafiya ta mu'assasatul anwar ta samar a cikin najeriya musamman wa kasatan a cikin garin bauchi wanda ba shi ne na farko ba amma dai wannan shi ne wanda musamman wanda yake muka fi mai da hankali a kansa wanda kuma muka yi shekaru biyu ko fiye da haka muna kan processing na gina wannan masallaci to alhamdulillahi dukkan godiya tabbata ga allah muka ga cewa yanzu ya kamata tun da an yi wannan aiki haka za mu buɗe wannan masallaci saboda ganin al'umman wannan area wanda ag muka gina wannan masallaci wanda nima ina cikin wannan location din muka ga cewa ya kamata mu buɗe wannan masallaci saboda amfanan al'umma na wannan yanki ga baki ɗaya kasancewan babu wani masallaci na juma'a wanda yake wannan wuri to saboda haka insha Allah subhanahu wata'ala muke gayyatan dukkanin wanda suke ganinmu da ma duk wanda bai ganmu ba ya samu labari na buɗe wannan masallaci na mu'assasatul anwar insha Allah ta'ala a offer friday juma'a na sama kenan ranar 18 ga wannan watan february insha Allah subhanahu wata'ala uh, kuma kamar yadda ake gani wannan masallaci za a ga cewa akwai abubuwan da ba a karisa su ba wanda suna da yawa kwarai da gaske amma dai abubuwa wanda muka yi kokari muka yi to kamar yadda ake gani za a ga nan ƙasa akwai step wajen guda goma wanda muka yi su wanda kowane step ɗaya wato sahu ne wanda zai haura daga wannan wurin har zuwa sama can sama kuma za a ga akwai step wanda zai haura zuwa masallaci ɗin sannan kuma wannan step ɗin muna so in allah ya yarda in mun samu dama ya zama cewa mun yi shi ta yadda zai zama wato an sa interlock a saman wannan ƙasa da ake gani wanda muka ya sa aka cika sannan kuma can sama kuma sai mu sa masa tiles ta wajen wannan matakala ɗin kenan wanda zai haura zuwa kan masallaci wannan yadda ake gani kowane step ɗaya wato sahu ne wanda zai ɗauki wajen mutum wajen ashirin da wani abu a mutum arba'in sannan kuma step ɗin wajen guda goma ne zuwa sama da yake masallaci yana sama ne sannan kuma ta cikin masallacin yanzu kamar yadda ake gani akwai wato wannan silin ma'ana muna son mu sa masa pop ta ciki wanda yanzu haka a halin da ake ciki ba a yi ba amma dai mun yi wato tiles a cikin masallaci din to saboda haka muka ga kamar yadda ake gani yanzu za a ga cewa ci wannan shine cikin masallaci wanda already an riga da an sa tiles amma saman ba a yi wato pop ba to wannan yana ɗaya daga cikin roƙo da muke yi ga bayin Allah ga duk wanda yake son aikin Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gaya mana idza matal abdu in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihi yad'u lahu ma'ana idan mutum ya mutu dukkan ayyukansa za a yanke su banda abubuwa guda uku akwai sadaka jariya shine irin wannan aiki wanda yake na masallaci ko da mutum ya mutu wato zai zama fayil ɗinsa ba zai tsaya ba zai ci gaba da tafiya kuma da yake alhamdulillah ga sayyid abul fatih shi ne ciyaman na wannan tafiya ni kuma a matsayina na sakatare kusan mu ne wanda muka tsaye akan wannan aiki sai kuma wasu bayin allah wanda dole ne su ma mu ambaci wani abu daga cikin alkhairin da suka mana ɗaya daga cikin su akwai ɗaya wanda yake nijar ya mai wanda allah ya saka masa da alkhairi ana ce masa alhaji mansur ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske yana cikin wanda suka rike mana wannan lamari wato wajen gina wannan masallaci wanda ba abin da za mu ce masa sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai wani jarumi shi ma wanda yake Kano wanda ake ce masa Sayyidi Almahadi duk batijani mafi yawanci ya san shi yana cikin wanda suka ba da gudumawa kwarai da gaske kuma yana kan ma ba da gudumawa to da yake yau da gobe sai Allah sannan kuma akwai injiniya Sayyidi Kamilu wanda yake katsina wanda shi ma ba za mu manta da irin ayyukan alkhairi da yi a cikin wannan masallaci ba Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai bayin Allah ɗaiɗaiku da suke nan cikin garin Bauchi kamar ah, Rabiu Amo wanda shi ma ya bada guduma kwarai da gaske akwai kuma Amadu Laushi wanda shi ma ya bada guduma wa'annan da sauran dai duk wanda suka bada gudumawa wanda ba sai mun iya ambaton kowa da kowa ba kuma alhamdulillahi a bayan masallaci din za a ga akwai filaye wanda mun yi iya ƙoƙarinmu saboda muna son mu samar da cibiya wacce take da labirari makaranta uh, kamar nan shine gaban masallaci kenan wannan fili ne amma yana kan dutse amma shi ma mun biya wannan fili saboda mu samu ya zama an gina wasu blog na makaranta in Allah ya ara mana rai insha Allah ta bayan masallacin kuma akwai wasu filaye wanda su yanzu haka muna nema kwarai da gaske wajen gudumawan sayansu wanda wasu mun biya wasu kuma already wanda muka biya ma yanzu ya kai kusan 1 miliyan muka biya akwai kuma wanda ana bi mu wajen miliyan da wani abu shi ma to duk muna son wannan mu zama mun mallake wa'annan filaye saboda mu samu wuri ya zama enough mun yi laburi sannan kuma mun yi makaranta tsayayya sannan kuma da dukkan dai wasu abubuwa na gudanar da addini a cikin insha Allah subhanahu wata'ala saboda haka za mu shi yasa muka bada namba waya ga dukkan wanda yake bukatan taimakawa to zai iya tuntuɓa mu akan wayannan nambobi wayoyi wanda muka bayar kuma duk wanda suka bada gudumawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sannan kuma shi wannan masallaci muna so ya zama kaman tsarinmu na mu'assasatul anwar ya zama tsari ne wanda yake tunda mu biyu mafi yawanci muke tsara abubuwa muna so ya zama wannan tsarin masallaci ya zama tsari ne daidai da dukkan masallatai na duniya ga baki ɗaya shi ya sama muka sa masa jagororin kamar limamai ɗin guda biyu wanda zai zama za su jagoranci wannan eh, masallaci kamar shi sayyidi abul fatahi da kuma ni mai magana insha Allah subhanahu wata'ala mu ne za mu jagoranci limancin wannan masallaci kamar dai tsarin yadda ake yi na limanci ga baki daya to saboda haka muke gaya wa mutane Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda suka bada gudumawa Allah subhanahu wata'ala ya biya su da gidan aljanna Allah kuma ya samu bude lafiya kuma mu zama cewa wannan karishin Allah ya buɗa mana hanyar da zamu yi kafin ma a ce ranar takwas ga wata Allah ya taimake mu a ce mun gama wannan step din sannan mun gama silin har an yi fenti da sauransu in kuma haka bai samu ba to insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi da abun da ya samu insha Allah na'am sai bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa ala asharafil anbiya wal mursalin sayidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman kaseera ah, yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, a cikin jawaban da shehu alhadi kakakin faida ya gabatar zan iya cewa fihi kifaya an samu abin da ake cewa bayani ya isar ya gamsar kamar yadda kuke ganin hoton wannan masallaci wanda masallaci ne daga nesa babban waje ne amma dai da yake an ɗauko hotonsa daga nesa sannan kuma ga steps steps da kuke gani gaban masallacin da bayan masallacin gaba ɗaya manyan filaye ne wanda duka mu'assasa alhamdulillah ta mallake su wanda ana burin za a tada babban makaranta da cibiya da abin da ya shafi library na karatun dalibai a gurin insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma mun samu guduma kwarai da gaske wajen gina wannan masallaci wanda ana yin sa kusan tsawon shekara biyu domin masallacin yadda kuke ganin sa a sama din nan to akan wani dutse ne ake to ba karamin aiki aka shimfiɗa a gurin ba har Allah ya ɗaga mana shi haka to muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da daman da ya bamu sannan muna amfani da wannan dama na farko insha Allah tabaraka wa ta'ala muna sa ranar 18 ah, ga wannan wata da muke ciki insha Allah na February muna sa ran ko da ba a gama shi ba a yanda kuke ganin sannan a haka saboda ya shekara biyu to ya kamata mutane suna bukatan wajen sallan juma'a da sauran guraren da ah, ɗalibai za su dinga karatu don Allah yadda za mu buɗe shi zai zama na jami'i ne masjidul anwar wanda za a dinga sallar juma'a a cikinsa sannan kuma ɗalibai za su dinga karatu za a dinga karantarwa da sauransu musamman ga yadda ramadana ya zo zai zamanto santa ne na koyar da alkur'ani da sunnonin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da da abin da ya shafi a matsalolin musulmai sannan kuma ba masallaci ne wanda za a ce zallan karatu da sallah kawai ake yi ba muna bukatan wannan masallaci zai zamo mana wani santa ne na kamar entrepreneurship na koya wa matasa da mata da yara gajiyayyu sana'o'i da sauransu wanda mutum zai tashi ya kafa kansa da sauransu insha Allah haka muke so mu mai da masallatanmu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam to muna amfani da wannan dama na farko muna gayyatan dukkan al'umman manzala sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda suke cikin garin Bauchi ranar 18 insha Allah tabaraka wa ta'ala za su zo za mu buɗe wannan masallaci za a yi sallan juma'a kuma daga nan masallaci ya zama zamanto almasjidul jami'a masallacin juma'a insha Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu sannan kamar yadda kuka ji jawabi daga Shola Hadi akwai waɗanda Uh, idan sun ga yanayin da masallaci yake ciki akwai abubuwa da ba a karasa ba kamar wannan steps da kuke gani matattakalan nan dole ana bukatan za a yi musu aiki a wajen za a yi musu interlock da gefe da gefen masallacin gaba ɗaya su ma ta waje suna bukatan interlock sannan kuma bayan haka cikin masallaci akwai abubuwa da ba gama su kamar haka ba kama abin da ya shafi silin wanda ɗazumin haska hoton cikin hoton masallacin za a ga muna bukatan pop sannan bayan abin da ya shafi pop akwai abin da ya shafi kayan wuta da sauransu da fenti to wannan ba lallai bane mutum sai ya ce gashi kila akwai wani an da Allah ya shi aikin sa ne mm. maybe yayi irin wannan aikin to zai iya zuwa kawai sai ya dauke wannan aikin ko yi mana POP ko yi mana silin duk wanda Allah ya bashi wannan muna wannan kwadaitar da shi wannan lada kar ya shige shi saboda wa masajida lillahi masallatai na Allah ne shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala in ka bashi manzal ladhi yuqridullaha qardan hasanan mm. kuma shi irin wannan abu wanda za a taimaki addinin Allah abu ne wanda yake musamman gashi ana gani wanda yake sananne a musulunci sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan matakin da suka yi ne Allah yake gaya musu a cikin alkur'ani inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi rayukan muminai sahabbai kenan sannan kuma ya sayi dukiyoyinsu dukiyansu ma Allah ya saya ya biya su irin su sayyidina abdurrahman bin aufin kama daga shugaba sayyidina abubakar radiyallahu anhu su sayyidina usmanu su sayyidina abdurrahman bin aufin duka da dukiyansu suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam wanda sayyidina usmanu saboda irin hidimar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ya taimaki addini manzo Allah ya ce ma darra usmana ma fa'ala ba'da yau duk abin da sayyidina usmanu ya aikata daga yau ba zai cutar da shi ba duk laifin da yi ya ce Allahumma inni amsaitu radiyan an usmana farda anhu Allah na yanzu kan dai na yadda da sayyidina usmanu saboda hidimar da yawa addini Allah ka yadda da shi har ta kai manzo Allah ya bashi ya ta farko ta rasu ya ta biyu ya rasu manzo Allah ya ce lau kana lana thalisa la zawwajnaka to wannan muna kiran mutane musamman yan uwan mu yan dariƙa shehu tijjani yan faidan shehu ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu ga wannan babban aiki da aka taso da su to ga wanda duk yake kokarin kama abin da ya shafi kafet din cikin masallaci ko yin pop ah, ko yin fenti ko kayan wuta da sauransu amma alhamdulillah kayan sauti da komai duk mun saya mun sa sannan kuma kamar yadda sholadi ya faɗa nan gangare da kuke gani na abin da ya shafi waɗannan steps-steps ah, ɗin gangaransa babban fili ne a gaba sosai wanda wannan babban filin kusan ah, mun mallaki kusan fiye da rabinsa mun biya kuɗinsa saura kaɗan insha Allah shi ma muna jiran Allah ya yassari yadda za a yi filin da yake gaban masallaci shi ma mun biya kuɗinsa complete an riga an saye shi alhamdulillah guri ne da za a da makaranta da library sannan kuma da gurin da za a bar wa masallaci haraba tun da juma'a ne za a bar mai haraba to wannan shine abin da muke ta kokarin insha Allah tabaraka wa ta'ala muke so Allah ya yi mana cikin gudumawarsa da yassarewansa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna kiran yan uwa ga duk wanda zai yi kokari ya yi wani abu ba lallai sai kuɗi ba a'a kayan aiki ko kayan aiki ko kuma a'a ka ce kawai ba kayan aiki ba kai kana da ma'aikatan ka turo su su zo su yi to wannan haza aula haza ma kunna nabgi shi muka fi so ka turo a zo a yi a duba aikin da ya rage a karasa masallacin nan sannan kuma a mu fara san da za mu yi foundation na makaranta insha Allah sannan a ƙarshen wannan bidiyo namu insha Allah a takaice za ku ga za mu sa ku bidiyon da aka yi viewing din masallacin gaba ɗayansa yadda aka yi viewing dinsa za ku ga cikinsa da wajensa da gefensa da me aka yi da me ba a yi ba duka gaba ɗaya da gabansa da bayansa a karshen wannan bidiyo duk za mu samu ku insha Allah kuma wannan an same shi ne saboda addu'o'i da 'yan uwa kuke yi da da da da da da da gudumawanku da taimakonku da kyawawan addu'o'inku da shine ya jawo wannan ba shine masallaci na farko ba akwai waɗanda suke ginannu amma kusan wannan shine wanda za a ce wanda aka gino shi tun daga foundation da filin makaranta da komai aka samar da shi a wannan guri kuma Allah yadda ba ma burin wannan ya zama na karshe albarka annabi muna da burin wannan ah, mu'assasa tana da burin samar da masallatai makarantu libraries da sauransu da guraren koyar da sana'o'i da sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala muna son mu mai da wannan mu'assasa ya zama aikin ta kenan cibiyar ta ya zama ka kamar yadda ku saurara daga bakin shehu hadi ila yana da wani haske da zai kara insha Allah tabaraka ta'ala eh, wa alaikum assalam rahmatullah karin eh, hasken shine kamar yadda shi sayyidi abul fatih yayi bayani yanzu ah, kamar tsarin mu na aiki na masallaci mafi yawanci wani zaka ga yana so ya zo ya aiki ba tare da ma kowa ya sani ba to saboda haka masallacin mu kofa a buɗe take idan ka ga dama zaka tambaya ina yake ka zo ka yi wannan aikin da kake son ka yi ba tare da ma an so waye ne ya yi ba ana iya yin wannan sannan mu mafi yawanci duk abin da na ga wasu suna ta rubuta kawun number kawun number to mun so mu sa yawa to za mu sa kawun number insha Allah ta'ala ah, kuma bayan haka muna so ya zama idan mutum yana da kayan aiki yana da masu aikinsa ya turo mana su su zo su yi mana aikin wannan yana da kyau muna son haka sosai kuma mafi yawanci idan mutane suka turo ko suka yi wani abu muka nuna musu aikin da aka yi duka da komi da komi to da haka mu ba wani matsala insha Allah subhanahu wa ta'ala wato kuma akwai account number da za a tura insha Allah subhanahu wa kamar yadda kuka gani nambobin mu a sama zan tura muku account number na wada shi na sayyidi din duka insha Allah ta'ala za a ga akwai na Facebook akwai na GT saboda akwai account inda muke so da yayi har yana yin aiki na shi kansa mu'assasa sai aka samu dan wata matsala to shi yasa ba mu yi amfani da shi na mu'assasatul anwar ba amma za mu yi amfani tun da dama already mu ne muke kan wannan aiki za mu tura muku wannan account number ka rubuta account number yawa to shine insha Allah subhanahu wata'ala za mu gaya muku account number yawa shi kamar namu ah, shi shine 20 1687 1223 facebook kuma hadi musa ibrahim eh ba sai mun rubuta ba nake ga eh, ya ce wai a rubuta ya wato to kenan sai naka eh, boye kawo mana kasa to ba laifi to insha Allah alhamdulillah kamar yadda kuka jawabai insha Allah wannan shine account number da za a yi amfani da shi na Shehu Lahadi wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za a rubuta wanda za a rubuta yan uwa za a gaya musu cewa gashi wannan shine account din face bank na shehu alhadi gaba ɗaya insha Allah za ji sannan daga ƙarshe yan uwa a gurguje duk wanda ya tambaya account number insha Allah za mu yi mai drafting din account number ta cikin comment insha Allah tabaraka ta'ala a gurguje muna son yan uwa su su yi haƙuri me ya nuna musu bidiyon da yake cikin ah, bidiyon da yake cikin um, ah, na masallaci da wajen masallaci da aka yi gaba daya saboda su ga me yake tafiya gaba daya insha Allah tabaraka wa ta'ala eh, in Allah yadda wannan yanguwa da kuke gani shine a bidiyo na na masallacin gashi nan ga waɗannan steps da hmm. kuke gani waɗannan steps da kuke gani su ne yadda aka yi su insha Allah ga su nan har zuwa sama har zuwa sama gashi nan kamar yadda kuke ganin su to waɗannan steps abinda ake so za a yi musu insha Allah za a yi musu ciko ne bayan an yi musu ciko kuma za a sa interlock insha Allah za a sa interlock akan kowane step step da kuke gani sannan wannan shine step din da shi kuma za a haura a haukan nan ne shine kan barandan masallaci yadda kuke gani ga baranda na masallacin gaba daya kamar yadda kuke gani insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan kamar yadda kuke gani barandan za ku ga tiles ya ƙare daga nan nan gefen za ku ga ba ba masa tiles ba shi ma in Allah da muna fatan Allah ya ba mu iko yadda za a sa tiles din albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya ba mu yadda za a sa tiles din insha Allah tabaraka ta'ala so nan kaman shine gaban masallaci wannan fili da kuke gani da yake daga jikin dutsen nan zuwa abin da ya can duka wannan fili ne na masallaci wanda an riga an abin nan ɗinsa nan shine gaban masallaci ga sifikun masallaci kamar yadda kuke gani yawa wannan shine gaban masallacin kenan a yadda ake ganin sa haka gaban masallacin kenan masallacin yana da tudu yana sama ne sosai ah, to in an zo kuma ya ku ga yanzu za mu koma abin da ya shafi baranda na na gefe barandan gefe shi wannan shine baranda na gefen masallacin shi nan Allah ya bada dama an yi tiles din wannan ita ce kofar liman mm, yanda kuke ganin ta ita ce kofar liman so sannan kuma gashi kun ga shi ma na yana bukatan POP da za a yi har cikin masallaci mm. insha Allah tabaraka wata ta'ala yawa insha Allah to wannan shine za ga kaman ga yanda abubuwan yake tafiya can kuma shine waɗancan steps din nan ma wani gefe ne kaman shi za a ce baranda na biyu kenan ko za a kira shi ko me wajen eh, yana bukatan aiki sosai <laughs> hmm. sai an mai aiki to sannan sai waɗancan su ne steps da kuke gani to daga nan har abin da ya yi daga jikin can da ake gani har zuwa waɗancan gine-gine manyan filaye ne ga can daga jikin motan can har zuwa can duka fili ne na masallaci wanda an biya rabi ana bukatan sauran rabi da za su yi. insha Allah tabaraka wa ta'ala eh insha Allah sannan to yanzu za mu shiga cikin masallaci kamar yadda kuke gani nan shine cikin masallaci alhamdulillah mun gode wa Allah yawa nan kamar shine wajen liman kenan da kuma storeroom na cikin masallaci wanda nan ake ajiye sifiku insha Allah nan wannan katakayya ma da kuke gani katakai da za a yi mimbari ne an sai shi insha Allah nan kuma wajen da za a fasa shi ne za a sa za a kafa mimbari a gurin mm. insha Allah tabaraka wa ta'ala da ma tiles da muke kokarin mu yi na jikin gini saboda kun mm. lura za ku ga alamar rima mm. sannan ga saman masallacin yanda yake bukatan POP da sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala inda za mu yi albarkan annabi insha Allah to wannan shi insha Allah kamar yadda kuke gani gashi cikin masallaci tiles Allah ya saka wa wanda suka yi mana da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi to wannan shine kamar yadda kuke gani saman masallaci da sauransu insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan duka kaɗan ne daga cikin irin addu'o'i da yan uwa suke ta yi da kuma ƙoƙarin da ita wannan mu'assasa take yi hmm. na ganin cewa ta yada addinin musulunci da samar da santa na musulmai da koyar da abubuwa wanda zai amfani musulmai da musulunci wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan mu'assasa to wannan shine cikin masallacin za a ga ga koyin wuta guda ɗaya wannan wutan muna amfani da shi sola ne muke amfani da shi amma an lura za a ga duk wasu fitins na kayan wuta an sa amma babu kayan wutan gaba ɗaya to wannan shine a takaice cikin masallaci da abin masallaci ya kunsa gaba ɗaya insha Allah tabaraka ta'ala da filaye da muka nuna muku wancan wal hadi ne eh, kakakin faiba yake tsaye yake hasko ne yake eh, <laughs> eh, to insha Allah in Allah da wannan to shine abin da muke so mu nuna wa yan uwa wannan shine masallaci muna roƙon Allah ya ƙarasa mana cikin ah, baiwansa da da abin nan to wannan shine masallaci kamar yadda yan uwa suka gani hmm. ah, alhamdulillah muna godiya wa Allah muna roƙon Allah ya ƙara sa mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muna dada jaddada muna dada jaddada godiya musamman wa yan uwa da suka bada gudumawa kullum bismi wa laqabihi hmm. duk da ba za a iya ambatan kowa da kowa ba amma dai Allah ya san shi ko mu ba mu ambace shi ba Allah ya san shi tabaraka wataala Allah ya sa kuma a cikin mizani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muna daɗa roƙon yan uwa waɗanda ko da misali akwai wanda misali shi ba zai bada gudumawa na aljihu ba amma akwai babban guduma da zaka iya bayarwa ita ce addu'a hmm. ita ce addu'a kai mana addu'a wannan masallacin da ake gani ba shi kadai bane akwai wasu wani ma filaye ne suna mm. nan a ƙasa muna jiran mu fara ginin su insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka muna roƙon yan uwa musamman kyawawan addu'o'i da ake ta yi to da Allah ayi ta mana ayi ta mana da wannan shi a samu a ƙara sashi waɗancan filaye su ma da suke ƙasa wanda ake ƙoƙarin a ga an mallake su a mallaka sannan wasu filaye na wani anguwa kuma daban wanda shi ma an ba wa mu'assasa suna nan wanda ana son za a daga ko makaranta ko masallaci ko wani abu da zai amfani musulmai su ma Allah ya ba mu daman gina su albarka. kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna godiya kuma kamar yadda aka faɗa ga contact number wanda yake ga sunan nambobi guda biyu ɗaya namba na sama na wani ɗaya namba na ƙasa na shehul hadi ne kakaki sannan kuma insha Allah tabaraka ta'ala waɗanda suka ce a tura musu akawun namba akwai akawun namban shi sakatare na mu'assasa saboda akawun namban na mu'assasa din ya samu problem ya zama na cewa akwai bbn verification da ba a gama yi ba da haka da abin da ya shiga baya iya fita cikin account din abin da ake cikin account din ma yanzu ana so a cire an kasa cirewa to sai sa muka karrari mu yi amfani da cewa za a amfani da personal account na sakatare shi shehu hadi insha Allah tabaraka wa ta'ala za a sa duk wanda ya nema za a sa mai a ƙasa insha Allah Allah kuma ya taimake mu kuma muna daɗe jaddada ba lallai sai kuɗi ba kila akwai wanda shi kayan aikin yake da shi hmm. to muna maraba ba muna mara ba Allah ya saka muku da kowa da alkhairi Allah ya karbi ayyukanmu ya biya mana bukata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sholadi sai ka rufe mana insha Allah tabaraka wa ta'ala to a takaice bayan wannan duka wannan mu'assasatul anwar kamar yadda kuka sani daga faruwanta zuwa yau muna nan dai muna samun achievement na ci gaba na irin wannan ayyuka da muke yi sannan kuma daga cikin abubuwan da muke yi akwai 'yan uwanmu bayan Allah wanda wani lokacin akan sa su a cikin rudani musamman akan abin da ya shafi harkan masallatai makaranti da wasu abubuwa duka mukan je mu shiga mu ga lallai lallai wannan abubuwan ya tabbata cewa yana nan a hannunmu to yawa to, to wannan ma kuma dalilin da ya sa saboda irin wannan abun ne ya zama cewa wannan anguwa muna wurin amma sai ya zama kuma ba mu da masallaci na juma'a a wannan wuri sai muka ga cewa kuma wasu suna so su mana wato fin ƙarfi akan irin wannan wuri to shine muka zo muka tsaya tsayi wanda ka muka yi irin wannan aiki saboda haka kuma akwai ire-iren su kamar yadda sai da fatahi ya mana bayani yanzu wanda insha Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ya ara mana rai ya zama cewa mun yawaita irin wayannan abubuwa insha Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da sauran garuruka har mu fita waje da izinin Allah subhanahu wata'ala kuma muna ƙara jaddada godiyanmu ga lallai waɗanda muka suka taimaka duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna wanda suke da niyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su karfin gwiwa wajen taimakawa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan shehu tijani albarkan shehu ibrahim sahibul faidati ah, insha Allah subhanahu wa ta'ala shine karshe na wannan gayyata din Allah ya bada ikon zuwa halarta insha Allah subhanahu wa ta'ala bi la masalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal katim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al